Hafsan sojan sama janar Salu Suleiman wanda a watan Janairun 2018 kotun hukunta laifukan soja ta yanke masa hukuncin zaman wakafin shekaru 15 tare da wasu sojoji 11 da wasu fararen hula sama da goma da ta ce ta samu da hannu a yunkurin kifar da shugaba Isu Muhammadu a watan Disamban 2015 ya buƙaci kotu ta sallame shi a matsayin ahuwar da doka ta yi tanadi ga fursunonin da suka manyanta kasancewarsa ɗan shekaru 70 a duniya. mafari kenan alkalin kotun tribunal ya bada umarni a sallame shi sakamakon cika sharuɗa sai dai hukuncin bai yi wa gwamnatin nishar daɗi ba sabili kenan ta ɗaukar ƙara zuwa kotu ta gaba wacce ta yi zama a yammacin laraba ga abin da lauyansa Maitre Mohamed Hamani Salim ke cewa bayan tafka muhawara ta fiye da awa guda. Nous avons plaidé le message de vérité. ya ce mun isar da saƙon gaskiya domin mu aikinmu shine mu fayyace gaskiyar abin da doka ta faɗa shi kuwa alkali shi ke da alhakin yanke hukunci daidai da doka sannan su kuwa masu alhakin zartarwa su yi nasu aikin ina tuna muku cewa tuntuni alkali ya yanke hukunci domin a baya ya ba da umarnin a sallami janar salu suleiman take yanke duk da cewa akwai damar ɗaukar ƙara amma duk da haka ana ci gaba da tsare shi a gidan kaso ba tare da wata kwakwarar hujjar doka ba. Faisons en sorte que la justice nous protège nous tous. Ɗaruruwan 'yan uwa da aminan janar Salu Suleiman ne suka hallara ɗakin shari'ar da nufin baiwa wannan hafsan sojan sama goyon baya. A cewar su suna da kwarin gwiwar alkali zai na'am da hukuncin kotun da ta sallame shi a matakin farko. kamar yadda wani dan uwansa Ali Maiga ya bayyana mana. In an shari'a in an kare prokuror yana da izini yana da karhi a bisa kan shari'a ya kawo apel abinda mun ka ji abinda an ka kwatanta inda an ka ta yadda shari'a muna ji dai alhamdulillah inda rai da lahiya sake shi za'a Lauyoyin da ke kare bangaren gwamnati ba su so su yi wa manema labarai bayani ba a ƙarshen wannan zama. Yanzu dai alkali ya ayyana ranar 22 ga watan Nuwamba a matsayin ta sanar da hukuncin da zai yanke a wannan shari'a da ke ɗauka hankalin jama'a. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.